zama wajibi a zo a kawo kuɗin a raba su ku ban na uku ku kuma ku ɗauki naku guda bakwai miliyan bakwai kuma abin da nake so da ku ku hanzarta barin duka area garin nan saboda idan mutane zai gane cewa ku kuna tare da wasu kuɗi wallahi talla kun shiga uku kawo kawo kawo kawo kawo nan za a raba rabo na fi sabilillahi iya biyayya ne muku biyayya kai ni ma ba shage ne inan ne ne ni amma ina ka ɗaya biyu iyaye kaka hmm, kaka da kakanni dan wannan jikoki na LDR baby to ga shiru kai kakudi. Kakudi. Kakudi. wato mutanen nan ba su da ganewa kai ka tsaya an gaya maka gaskiyar al'amari kar ka ci kala wanda a yi rabo mm. in ba ka ba yanzu lahira ta baki. To amma. A'a ana riga na ce sai a raba. Za ku gaya magana banza magana wofi. Yawwa, ni ma ina cikin kasan tsamo tsamo. Wa inna hu Sulaiman. Wa inna hu. Sulaiman? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya kuli ya laita ni kadamta da ya tuba idan ba ta dawo. Yayin da ma yanzu. na yi addu'a baka kone ba to kai ba aljani bane kuma lokacin mutuwan mu ban yi ba saboda haka kai ba mala'ika bane saboda me zaka hako daga sama dir in ba da wannan dalilai ba kafin da ada da ada ni ba da ƙarya bane kana ji wai kai me kake ni za a raba ni ma ina da kaso a ciki ba Allah bari in gaya ma na abu sai na shi Allah yana sona alhamdulillah na zo nan ƙarƙashin bishiyar na kwanta nake jin yo Allah rabi na rabi ashe tana da rabu har yanzu ashe za mu yi aure da rabi kai ina zuwa ka koma kan bishiyar ka mun riga mun gama kasafi zan kai dai zan iya maka takalmin nan da yi ce Dami. Dawa. Ashe idan kuka yi wasa. Eh. Zan daga ina da wayar salula. Zan daga waya in kira jami'an tsaro. Zo zo zo mai da mai da wayar ka. Ka shiga cikin rabu. Dama akwai wata miliyan ɗaya wanda ba mu san wanda za a ba ba. Aka dora ma wannan. To kai asarar miliyan ɗinka ɗaya. Kowa uku uku shi a bashi kuɗi. Kuya kuɗi haka nan. Allah ne ya kawo rabon shi. Bari in gaya ma na kuɗi. Na rantse da Allah. sai dai a raba wannan kuɗin miliyan biyu da rabi rabi kai ka ɗau miliyan biyu da rabi shi ya ɗau miliyan biyu da rabi ne ya ɗau miliyan biyu da rabi kai eh. da kake nan sama nawa gare ka ni eh kwata-kwata abin da yake jikina da kasalula sai wata naira goma sha biyar to in ba iman ne ba ba aikin fari ba da baki aka baka miliyan ɗaya kai in ba shege ba ne ba godiya ga masa kai ba yo rabi kai wai kai waye kuma daga na kake ina ruwanka daga garin da nake ka faɗi mana daga kake daga kace ko nake to yau za ka gane cewa ruwa ba sa an sha ruwa ba sa kwando bane ba ka jin gama kenan hatta sa a iyakar garin nan wai an fara tare matafiya an fara iba musu kuɗi an fara ɗiban musu dukiyarsu dan Allah ka yi hakuri wallahi tallahi mu ba barayi ba ne wallahi kuɗi muka tsinta anan muke ƙoƙarin rabawa rufe min baki barawa fanza barawa wobi kawai ranka yarde wallahi yaran da ne su biyu suka tsinci naira miliyan goma kuma suka fara dambe za su kashe kansu shi ne muke ƙoƙarin mu shi kuɗin mu raba masa su biyu kawai su tafiya su wa miliyan goma kayan goma nan kai da Allah miliyan goma ko kuma jaka goma wa da gaskiya goma ni na gan su ras a shimfiɗe a jajjera a cikin akwatin nan wa to ranka daɗe tunda kai ma Allah ya kawo ka ka shiga cikin rabo miliyan goma mutum biyar miliyan biyu kowa ni in samu miliyan biyu miliyan biyu to ku tashi ba mu je mu nemi ɓoyayyen guri sai mu je ne yana mai ina da magana Oh, yeah. babu wanda zai yi magana sai bayan an raba kudin. ku tashi mu je ku tashi ya yi dai ya muje mu je mu je ka biyo ku to ku ji na mace ku to. ku to. ku taho ku taho ku to na ce ku shiga ku shiga mu je ku shiga miliyan goma rabi kin hana zuciyata tuna komai rabi idan ina wani abu ba abin da nake tunawa sai ke hatta idan ina ibada ba wadda take zuwa mu zuciyata sai ke rabi kar ka kauce hanyar mana a koda yaushe ina so ka dinga sa mahaliccinka idan kana ibada ai san ki ma ibada ne rabi mahalicci da ya halicci zuciya shi ya saki a cikin zuciyata yadda zuciya ba ta da wani sukuni da mutum yana da sukuni da zuciyarsa da kai ya sai baka da hankali shaye ne kai kullum ka zo kofar gidan nan sai ka faɗi zuciya zuciya ka faɗi zuciya ya fi so ɗari a kofar gidan nan ashe shaye ne kai hamma wata kana cewa wai wai ka fitina ta a lokacin da kake wa ubangiji ibada ashe ni ban san ne, sakare ne kai mahaukaci ya mahaifina ka san ni ba ɗan ƙarya ba ne wallahi san rabi ba zai taɓa misaltuwa a cikin ta ba baba kuma duk mutanen karkarar nan oyo Allah oyo zuciyata kallon mahaukaci suke yan baba a Allah da iko iki yau ka gare ina yau ina ga sharo kan a ƙauye wallahi na fashi ka tabbata mahaukaci mahaukaci ne kai duk garin nan ba wanda bai san ka kai mahaukaci bane ba ka da ko kwabo ko sisi ba ka da shi a cikin ajinka kullum kana kofar gida wai kana neman aure abin mahaukaci bane sai yau kai Allah ya hoci mahaifina ni kullum ina ƙasa. Kada shi Allah tai tsaye tai eh, tsaye. Laila Majanun kakka sa zagi shugaban soyayyar duniya idan tausasa harshe shine abin da kake. Ni kuma a ƙauyen nan kowa ya sani kan faɗan bakar magana yanzu sai in ƙasa ƙasa da kai in gaya ma bakar magana da har ka mutu ba za ka manta da ita ba. Eh? Ce shi ya na kin ɗauki soyayya kin makala wani wanda ba shi da ko sisi sai tarin magana ba abin da ya sani baba magana jari ce don allah baba ina rokonka. kar a da kyara ba a gabana saboda an an ke ta zan iya mutuwa ni na yarda duk dukan da za a mata amun dubinsa baba saboda Allah mallaka mun rafi baba ta ganin ka a kofar gidan nan kuma nan da wata guda zan yi wa ta mutu wayo zan mutu ka mutu ka mutu nace zan mutu mutu baba idan baka bani isa ba ko baba zan iya mutuwa baba ka mutu mutu ka mutu kuma ina gaya maka nan da wata guda zan yi wa ba aure eh baba wallahi baba har zuciya ta baba zan mutu ka mutu nace ka mutu wayo oh, baba an zo an ga bane mutuwarka baba rabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah na mutanen kawai na an mana wayo rabi wayo. rayuwa sun fi fifita kuɗi da komai kuma a halin gaskiya so shine gaba da kuɗi eh ba damuwa wallahi ina son kirabi ina son kirabi zan so in mutu tare da ke duk duniya ba wadda na fi so irin rabi wallahi baka rabi Allah sarki yaro Allah sarki ubangiji Allah ya maka albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah sai dai gashi banda ko kuma ni ba ɗan ƙarya ba ne kana ji zan so in ma abin da iyayena suke mu ma addu'a ita kaɗai ce ubangiji Allah ya sa yanda kamun addu'an nan Allah ya sa ka gama da duniya lafiya ɗau hanya rayuwa ba rabi ba rayuwa ba Allah ka azurta ni da rabi Allah ka bar rabi mutane sai faɗa su sannunku rabi ta wuce ne kadai kuna ji kun shaida ku faɗa mu ji ku faɗa mu ji dan Allah Yawa.